بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na sahihul muslim kuma muna cikin kitabul hajji muna babi na 29 babu ma yalzamu man dahu bil baiti a min baqaya ala al ihram wa tarku tahallul wannan babi abinda yake karantar da muwa abinda ya lizinci wanda ya dawafi ga ɗakin Allah ya yi sa'ayi na daga wanzuwarsa akan harma da barin walwalewa da wannan harma da yake ciki wannan babu abin da ke karantar da muke nan حدثني هارون بن سعيد أيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من آل عراق wani namiji daga cikin mutanen iraki kala lahu ya ce garai salli urwatu ibn zubair ina son ka zo ka tambaya min urwatu dan zubair a rajulin yuhillu bil hajji daga namiji wanda ya harma da hajji fa ya zaɗa wa bil bait shi ya zo makka ya dawafi ga daki a amla abin da yake so a tambayo mai kenan zai iya walwalewa ko ko ba zai walwale ba fa in ƙada laka la'ihin in yace gare ka bai walwalewa fa ƙullahu na rajulan ya ƙulu zalika in ya ce ba zai walwale ba ka ce mai to akwai wani mutum na mai hina fatawa yana cewa yana walwalewa qal fa sa'altu yace sai na zo ni tambaye shi fa qala la yahillu man ahalla bil illa bil hajj wanda ya harma da haji ba zai walwale da haji ba sai da haji inna rajulan kana yaqulu zalika akwai wani mutum ya zan yana faɗar wannan magana cewa ana walwalewa qal bisa sama qala yace tir da abin da ya faɗa wannan bayani nashi bai da kyau fata saddani an rajul sai wani namiji ya bijiro garan fasa'alani fahaddasu ya tambaye ni sai ni bashi labari faƙala sai ce faƙullahu ka ce garai Fa na rajulan kana yi kubiru an rasulallah sallallahu alaihi sallam? lallai wani namiji na ba da labari cewa manzon Allah karfa ala zalika ya aikata haka wa ma sha'anu asma wa zubair karfa ala zalika kuma ka mai menene al'amarin asma'u kuma menene al'amarin zubairu ai su ma sun aikata irin haka kala fajituhu fa zakartu lahu zalika sai na zo mai ni ambata mai wannan فقال من هذا sai ce فقلت لا عدي la'adai ما mai ban sani ba ƙala لا ياتيني بنفسه يسألني to wai mi lawan wannan mutum da bai zakuwa da kai ne tambayi ni azunnuhu iraqiyan ina zato wannan mutum mutumin iraki na qultu la adai ni dai ne ban sani ba qal fa innahu qad kazaba to lalle wannan mutum ko ya faɗi abinda ba haka ba tunda dai ga abinda an kai da shi ga abinda yake faɗa ya ce kar hajji a rasulullah sallallahu alaihi salama manzon Allah ya yi hajji fa aka barat ni aishatu radiyallahu anha aisha ta ba ni labari Allah ya yarda da ita Allah ya ƙara yarda da ita anna awwala shay'in bada bihi hina qadima makkata annahu tawabba cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama farkon abin da ya fara da shi lokacin da ya zo maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala sun maɗafa bilbaiti sannan ya zo ya ɗawafi ga ɗaki sun mahajja abubakirin sannan sai na abubakar ya yi hajji fakana awwala shay'in bada bihi a ɗawafu bilbaiti sai na abokan abin da fara da shi a tawafi ga daki sun malam ya kun gairu sannan bai fara da wani abubban da shi sun ma umaru sannan sai na umar ya aikata misul zalika sun ma hajja usmanu sannan sai na usmanu ya yi hajji fara'aitu na ganai a wani shay'in bada yi a dawafin bai farkon abin da ya fara da shi wafi ga dakin Allah sun malam ya kun gairu sannan bai fara da wani abin da shi sun ma mu'awayatu wa abdullahi ibn umar sannan mu'awiya da abdullahi dan umar sun ma hajjaitu sannan kuma ni na ya hajji ma abi zubairu na Awa, tare da babana zubairu dan awwa fakana awwala shay'in bada bihi a bayt ya zan farko abin da ya fara da shi dawahi ga dakin Allah sun malam ya kun gairu sannan ba wani abin da ya gabata ban da shi sun mara mara'aitul muhajiri da wani ansara ya fa'alu na zalika sannan na ga muhajirai sannan na ga mutanen madina suna aikata haka sun malam ya kun gairu sun ma'akiru mara aitu fa'ala zalika ibn umara to kuma shi a ƙarshen abin da ni ga abdullahi ɗan umar ya aikata da shi sun malamiyan ƙuduha bi umra bai kwanci hajji ya maishe shi umra ba wa haza ibnu umara indahu wannan kuma abdullahi dan umar yana nan tare da su afala yasaluna hu dan ba hutan bayati wala ahadun mimman ba ma kanu yabda'una bi shay'in hina yad'una aqdamahum awwalan min awaz bil baiti babu wani mutum guda daga cikin waɗanda sun ka gabata duk ko suwa na su ba zama suna farawa da wani abu ba shi ne ya una lokacin da sun ka shigar da a ƙadamahun ƙawahunsu makka awwalan farko min wahabil bilbaiti daga ɗawaki daga ɗaki shi suka fara sun mala'in luna sannan ba su walwalewa sai ranar da an kaji hijamra wa qarra'aytu ummi wa khalati ni. Na ga mahaifiyata na ga auna uwata lokacin da suka gabato makka la tabda ani bi shay'in awwalan min albayti ta ni bi ba wani abin da suke farawa farko daga daki da suke kewaya ma summa la tahillani sannan ba su walolewa sai ranar da aka je jamra wa qara'aha baranni ummi ya ta ban labari annaha aqbalat hiya ta huskanto ita wa uktaha da yar uwarta wa zubairun da zubairu wa fulanun da wani wa fulan da wani bi umratin da umra qat da dai falamma masahu rukuna lokacin sun ka shahi bangon ɗaki sun ka shahi har jan aswat hallu sun ka walwale wa karka zama fi ma zakar min zalika duk abin da an ka ambato in ba wannan ba to duk wanda ya ambato wannan to kariya ka shi don haka ashe kenan idan muka dubi wannan hadisi wato mai tambaya yana tambaya akan shahewar hajji da umra a warware hajji a mayar shi umra to sai sun ka sanar da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba waɗanda suka zo bayan manzon Allah ba su yi haka ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umurni ga wasu don a san umra cikin ashirul hajji ba matsala bace amma dai annabi bai yi ba waɗanda sun ka zo baya gare ba wanda yayi don haka wanda yayi yau to ya shiga cikin matsala ya saka yana cikin wasu kaya Allah ki yashe mu na'am haddathana ishaq ibn ibrahim akhbarana muhammad ibn bakr akhbarana ibn jurayz ha ya jud iznadi wa haddathani zuhair ibn harib wa lamd lahu haddathana rawh ibn ubadah haddathana ibn jurayz haddathani mansur ibn abd الرحمن an ummihi safiya binti shaiba an asama a binti abibakar radiyallahu anhuma qalat harajna muhrimina mun hita muna masu harma fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo mai kira da amincin Allah yace man kana ma'ahu hadiyun falyaqum ala ihrami duk wanda yake tare da shi yana tare da hadaya to tsaya kan har masa kada ya warware wa man lam yakun ma'ahu hadiyun duk wanda bai tare da hadaya falyahlil ya warware wa lam yakun ma'i hadayun ni ban tare da hadaya wato kenan a shi wannan marwacin hadisin fa halaltu sai na warware wa kana ma'a zubairu hadiyun zubairu yana tare da hadaya falam ya halil shi bai warware ba don haka ashe kenan tun da ya gargado hadaya to ba zai warware ba wanda bai da ita ya warware sannan ranar takwas ga wata ko ba shiga harma qalat falabistu siyabi ni yar batuwahi na ita asma sun makaraitu sai ni hito wajalansu ila Zubairu na zauna kusa da zubair faƙala kumi an ne ya ce ɗaga ba da wuri faƙultu ni ce a sha an asiba alaika shekara jin tsoro na in zabar in rungume ka don haka ya ce tashi ba da wuri kawai misaye wannan wato ta haruzan don ya kare kansa ita ta walwale shi kuma bai walwale ba don haka ga matarsa ta walwale a sama amma ga shi zubairu cikin kangi don bai gargado hadaya ba don haka ta zo kusa gare ce ta shi gaba da wuri wa da sani abbasu ni abdul aziz al-ambari حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المعزومي حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن An أمه an asama بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه mun iso ma'ana mun gabata tare da manzon Allah muna masu harma da haji sun zakara misal hadisi ibn juraidin gaira annahu qala sai da shi ya ce fa qala istarhi anni yace sassarce daga bayyana tashi da nan istarhi anni fa qultu atakhsha an asiba alayk in kana jin tsoron in zabura gare ka don ake cewa in kara ma gaba wannan shine taharrus tsara kai wa da sani harun ibn sa'id al-aili wa isa qala حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو عن ابي اسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما حدثه انه كان يسمع اسماء ya zan yana jin asama'u kullama marar hajun asama ya sai na abubakar duk lokacin ta wuce ga wanda ake ce mahajun wato makabartan makka ta kulu tana cewa sallallahu ala rasulihi wa sallam laƙan na zalna ma'ahu hahuna mun jiɗe tare da manzon Allah nan wa nanu yawma idin hifaf a wannan hali muna ba sauƙin haƙa'id wato burgan gami guzurinmu ya yi rauni ba mu da guzuri mai yawa don haka muka sauka nan tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kalilu zaruna sannan kuma muna masu ɗan kaɗan na ababen hawa kalilatu azwaduna muna masu ɗan ƙaramin guzuri ba a tabartu ana ni na umra wa ukhti aishatu da yar uwata aisha wa zubairu da zubairu wa fulanun wa fulan da wani da wani fulanun wa fulan ta yi tina kansu ne falamma masakhanal baita na lokacin da muka zo muka yi dawabi muka shahajar aswal muka warwale na ahlalna min ashibil hajj sannan mun kai harma yammaci ranar ita mina da hajji kala harun fi riwayati anna maula sama wa lam yusammi abdullahi shi maulana usna asma'u bi ambaci abdullahi ba anan me take son ta gwada tana son ta wada wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallama tare da shi su da irin wannan aiki wato kenan a ana in an kai harma da umra ita ake walwalewa sannan in an ka tashi kuma ya harma da hajji amma fasfal hajji ila umratin wannan umarni na ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga abin da ya gani annabi bai yi ba baya gare ba ai ba Allah ya gane da mu hmm. wato ita hajjun makabartan maka ita ake kira hajjun albaqi wal hajjun yuhazu bi adaratihima wa yusrani ila aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da hajjun da baqi'a wato ana riƙon gehen su wanda kasan zane sai a kwashe duk abin da ana a watsa aljanna eh. saboda haka baqi'a wani dutse na sanaran karkashin wani dutse kusa ga masalatin haros da ake ce masjidin haros to nan bakiya take don tana a alamar kata in za ka na rahim muhassar to bakiya na nan dama gare ka har gobe ina ce bakiya hajjun babu fil mutu'atil hajji wannan babu abin da zo shi muna bayani musu a ta hajji wato ma'ana ta matu'i ba musu atinika musu atinisa haddasa na muhammadu na katin haddasa na rauhubin obada haddasa na shuba an muslim alkuri ƙala sa'alti ibn abbas radiyallahu anhuma an musu atil hajji na tambayi abdullahi dan abbas akan kan matu'i na hajji ma'ana a yi tahiya guda a yi umra a yi hajji ya guda faraka safiya ya ce ana yi wa kana ibn zubairu yanha anha amma abdullahi ibn zubairu shi na hani ba a tahiya guda a yi umra a yi hajji sai dai a yi tahiya guda a yi hajji a yi tahiya guda a yi umra ko ne a farar da ta tahiya ya tambayi abdullahi dan abbas farakasa فقال هذه أم أمي زبير تحدث يجي وانا قوة ابن زبير تي tana ba da labari an na rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakasa fiha manzo Allah ya rangwame akan ana ta yi ayi umra ayi hajji. to ga uwa tana fatawa da rangwame ga da na ta bai muna tare da kuwa kowa da dalili ne addini na fadakulu alaiha ce in an tambaye ya ce ba a yi ga uwa sai tana fatawa ku shiga inda take aluwa ku ta qala shi ne fara hadisi ce fada halna alaiha sai muka shiga inda take za iza imra'atun daqamatun amya ko da muka shiga inda take sai ga wata mata inda take wata mai babban jiki amma makamniya faƙalar ta ce ƙararrar hasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha ta ce manzon Allah ya yaran gwame ga ai umra kuma aku ya hajji to kaka kaga abdullahi dan abbas fatawar da ya yi ta tabbata ga umu zubair ita ma ta faɗi rangwamin manzon Allah wannan ya nuna wannan hadisi ya zan musalsali domin ga hadisi an tsari kuma ga aikin da an kai lokacin da aka zo samu hadisi yana cikin abin da ka gwada ingancin hadisi wa haddasa na ibn musanna haddasa na abdurrahman ha وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعوبة بهذا الإسناد وأما عبد الرحمن ففي حديثه متعة أتجاه حديثه نأكوي مغانا أكم متعة ولم يقول متعة الحج أما شي بيتي متعة الحج با متعة كويتي وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء shin ban sani ba shin mutu'a ta haji ta yake magana ko ko ta mata amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ɗaya, na'am amma an san yawma audat harrama annabi sallallahu alaihi wasallama ila al-abadi mutu'a ta mata annabi ya haramta ta da nan haran alkiyama wa hadathana ubaydullah ibn mu'az hadathana abi hadathana shuba hadathana muslim al-qurri سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بأمرة منظر الله يا حرم هذا أمرة وأهل أصحابه hajji sabon manzon Allah sun yi